a wannan yammaci na ranar laraba 22 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul isra ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wanda ya ce salamu alaikum wa rahmatullah ce ni haifaffen garin ne kuma a nan nake da zama amma ina karatu a wani gari mai nisa idan na tafi makaranta na kan shafi wata uku idan na dawo gida ko ba na wuce sati uku to shi tambayar sa nan a ina ya kamata ya yi sallar kasar duk inda yake iyalan wato dangin ka da iyalanka ko mu ce iyayenka suke tunda yanzu kila wannan ba mai aure bane wato ba mu ce iyalansa ba da iyayensa suke to nan ne garin su nan ne gidansu saboda haka idan ya zo nan babu maganar kasar inda kuma yake bako can inda yake karatu matsayin bako yake ba mazaunin gari bane saboda haka a can zai iya yin kasar sai dai idan ya bi liman mazaunin gida nan tilas ya ci gai duk matafi idan ya bi mazaunin gida sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ne cika shi sallarsa amma idan zai shi kadai to sai ya kasaro in ya dawo gida kuma sai ya ci gida a menene hukuncin walimar mata a musulunci babu wani abu dan mata sun yi walima la iyaka ne kawai a kula da dokokin shari'a don ba wai ita walimar ce aka hana ba dan mata su haɗu su ci abinci su taya junan su murna akan wata munasaba babu komai a nan da iyaka dai kawai ku zama na haɗuwar an kiyaye shari'ar Allah a gurin kada a yi shigar da bata dace ba kada a zo a yi maganganun da basu dace ba kada a samu shaku ɗaya tsakanin maza da mata idan ba su yi wannan ba komai da sun yi dan sun yi walima ta aure ce ko kuma suna ne ko wani makola ko kuma makamancin wani wannan kuma yana cewa shin da gaske ne a cikin sahihul bukhari da muslim akwai hadisai zaifai kuma to wannan tambaya ina jin mun taba darasi a nan a cikin alfiya da suyudi da muka yi mun yi magana akan hadisan sahihain hadisin bukhari da muslim saboda haka idan har ɗalibin ilimi ne yana iya komawa ya nemi wannan karatu zai ji ansa akwai ko babu kuma akwai to yaya suke da yawa ko ba su da yawa sannan yake cewa a cikin sahihul bukhari akwai hadisai waɗanda suke nuna wajen yin wankan juma'a na akwai hadisi akwai hadisi gusul juma'a jiwa juma'a ala kulli ala kulli muhtalim to wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani balagagge wato duk wani wanda zai fita juma'a wajibi ne wankan juma'a akwai wannan hadisan akwai kuma hadisi a cikin sunan ba a cikin sahihai ba wanda shi kuma yake cewa idan mutum ya yi biha wa ni'mat idan kuma ya yi wanka idan mutum alwala ya yi bai yi wanka ba biha wa ni'mat wato ma da da wannan idan kuma yayi wanka fal ghuslu afdalu wankan shi yafi wanda wannan shine yasa wasu malamai suke ganin wankan ba wajibi bane saboda wannan hadisin da yake nuna cewa idan mutum alwala yayi ma to babu damuwa in kuma yayi wanka to wankan shi yafi ba a ce wajibi bane amma hadisin cikin sahihaini babu shakka ya fi inganci ya fi ƙarfi kuma ya fi zama wa baro baro tunda cewa wajibun ala kulli muhtalif wannan kuma yana cewa a yi mun bayani kan lokacin da annabi musa alaihi salam ya je munajati da allah lokacin da allah ya magana da shi wai a jikinsa ne ya ji maganar ba a kunnen shi ba yana so a yi mun ƙarin bayani to ta ina ake jin magana ba ta kunne ba idan ka ce ba ta kunne ya ji ba to ba sai ka kawo nan da ya ba ta kunne ya ji ba sai ila ya ji ta matarsa ko ta gadon bayan sa ko ta kansa eh? Allah ya ce ya yi magana da shi wa kallama Allah Musa da kalima Ubangiji ya yi magana da annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana inni ana Allah inni ana rabbuka faqla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas wa ana اخترتك fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri har zuwa karshen tattaunawar da suke da ubangiji to haka ya gaya mana ya yayi da annabi Musa in ka zo ka ce a'a ba ku ta kun yaji ba to kana gurin ko kuma kai ne annabi Musa haka wannan shishigi ne cikin lamarin Allah ubangiji yayi magana da annabi Musa eh yayi magana da annabi Musa an yi magana da mutum sai ina yake ji ta kunnan sai yake in ka ce ba ta kunnan sai yake ji ba to sai ka faɗi sai ina yake ji wannan asali abin da ya jawo wannan irin waɗannan maganganu akwai aƙida da take korewa Allah ta'ala sauti da harafi cewa ubangiji yana magana amma ba sauti ba harafi to kaga wannan duk shishigi ne cikin lamarin Allah yaya za ka ka kore abin da baka sani ba ka ce ba sauki ba harafi ubangiji cewa yi ya kira annabi Musa ya kira wani wa nadainahu nida'u kuma la yakunu illa bi sawt illa bi haqq mun kirawo shi kuma mun gana da shi mu na jiya. to ganawa da sauti yake yi ko kuma kawai bakan mutum yake shi ne suna ganawa dole akwai magana haka nan kira shi ma dole akwai sauti akwai harafi kuma hadisi ya tabbata cikin sai sahihaini hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake ba da labarin tashin alkiyama da cewa fayunadihim rabbuhum bi sautin ubangiji sai kirawo wasu da sauti to sai ka zo kace baya baya magana ta ba sauti wasu ma da suka kai matuka wajen su korewa Allah ta'ala magana sai suka ce ai ba shi ne ba ba ba wai wata bishiya ce ta rika maganar a madadin Allah cewa Allah ya halicci maganar sai ya sa ta a cikin wata bishiya sai bishiyar ta rika magana to bishiyar ce ta rika cewa inni ana rabbuka ita ce ta rika cewa inna ni ana Allah kaga wannan ai ba zai yi ba annabi Musa ya zo bishiya ta ce masa ni ne Allah kuma ya yarda inda in bishiya ta ce ita ce Allah ita gama yawo saboda haka wannan duk tawili ne na kokarin a korewa Allah ta'ala sifarsa ne san akwai jihar ibn safwan wanda shi ya kirkiro wannan mazhaba da ta korewa Allah sifofinsa sai Allah akwai shi amma zati ne ba shi da sifa to garin sai an yi tawilin ayoyin Allah ne duk aka kore waɗannan abubuwa saboda haka an kore sifa din gaba daya ce bai sifantu da wata sifa ba to wa kallama Allahu Musa taklima sai ce wa kallama Allah Musa kaga in aka ce wa kallama Allah kaga kenan Musa ne ya magana ba shi ya magana ba to wa kallamahu rabbuhu ba wanda ba zai iya karbar tawili ko ya yake ba wa hu, wannan zamirin hu dole ya zama a mahallin nasbi ba zai iya zuwa mahallin rafi ba ga wanda ya san larabci damir ne wanda yake zuwa mahalli na na saba ko na jar amma ba zuwa mahalli na rafi na rafi so wannan magana ba ba gaskiya bace ya ji magana Allah da sauti da harafi za mu koma cikin tafsiri kamar yadda muka ce muna cikin tafsirin suratul isra muna kuma farkon sura آه سبحان الذي أسرى بعبده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أن لا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا نعم الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga wannan da ya tafiyar dare da bawansa a wani yanki na dare min al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma na makka ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa na qudus alladhi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka a kewayensa linuriyahu min ayatina domin nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu innahu huwa samiul basir lalle shi mai cikakken ji ne kuma mai cikakken gani ubangiji ta'ala ya buɗe wannan surar da kalmar subhana kalmar subhana tana nufin tsarkake Allah kuma akan ambace ta lokacin da ake magana ko lokacin da ake jawo hankalin mutum domin a gaya maka wani abu mai ban mamaki a nan abin da zai biyo baya wani abu ne mai ban mamaki shine tafiyar dare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin dan ƙanƙanin lokaci daga masallaci mai alfarma na Makka zuwa masallacin Kudus tafiyar kwana arba'in a yi ta a cikin wani yanki na dare a je a dawo saboda haka abu ne na ban mamaki shi yasa sai aka bude da kalmar subhana wanda ana yin amfani da ita a larabci domin nuna mamakin abin da ya kasance a nuna cewa kudarar ubangiji ta sha gaban komai kuma babu abin da Allah ta'ala yake gagararsa sannan kuma a nuna maka cewa wannan da aka yi tafiyar daren nan da shi wani babba ne mai daraja a gurin Allah saboda haka aka jawo hankalinka ta hanyar buɗe surar da wannan kalma subhana sannan aka jingina ta zuwa ga al-ismul mawsul aka ce allazi ba a kawo ismul jalala ba don a nuna maka cewa abinda wannan jumlatu sila din allazi asra wanda yayi tafiyar dare dan ita wannan tafiyar dare din ita ce abin mamaki to annabi maka a dalilin ta ne aka yi wannan tasbihi din ita ce abin mamaki a cikin lamarin abu saboda a ciki ne ake fito da isasshiyar kurar ubangiji sannan kuma a ciki ne ake nuna girman wanda aka yi tafiyar dare din da shi Allah ji asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawansa lailan kuma sai aka sake cewa lailan ita kalmar asra ita karan kanta tana nuna tafiya da daddare domin da larabci tafiya cikin dare ana kiranta asura asura ita tafiya cikin dare to kuma sai aka sake cewa lailan dan a nuna maka cewa tafiyar ba wai tun daga farkon dare har ƙarshen dare aka yi ana yin ta ba a an yi ta ne a wani yanki da dare sannan kalmar sara ita karan kanta kalma ce wacce ana iya ta'diyarta wato tana fi'ili ne wanda yake zama al-fi'lul muta'addi bil ba za ka ce bi abdihi to amma duk da haka sai aka kara wata alhamza a farko aka ce asra bi abdihi wannan alhamza din ba hamzatul ta'diya bace ga wanda suka san ilimin sarhu ba ta ta'diya bace a'a ana so a gaya maka cewa tafiya ce ta dare sannan kuma Allah ta'ala ya yi ta tare da bawansa shi yasa aka ce bi abdihi dan a nuna maka cewa tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam din nan yayi yayi ta ne tare da ubangiji cikin kulawarsa da sa da sa bai bar shi shi kadai ba shi yasa aka ce bi abdihi aka kawo kalmar ba inda ce asra abdahu ma'anar za ta fito amma sai aka ce bi abdihi aka kara wata bawon don a nuna cewa ubangiji yana tare da shi a wannan tafiyar da yayi tare da shi wajen kulawarsa da ba shi kariya sannan sai aka ce bawansa a nan ba a faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ba a ce subhanallazi asra bi muhammadin ba ba a ce subhanallazi asra bi rasulillahi ba ba a ce subhanallazi asra bi nabiyillahi ba ya ta ce bi abdihi saboda waɗanda ake magana da su na farko sun samu labarin Isra'ila sun samu labarin wannan tafiya da aka yi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan tafiyar saboda haka labari ne da ya yaɗu ko ina da ina an ji shi saboda an ce bi abdihi sun san wa ake nufi anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ake nufi sannan abu na biyu salat alqur'ani salat magana ta alqur'ani duk sanda aka kawo abdu tare da kuma a jingina shi zuwa ga ubangiji ko lafaz laf abin nan ko zamiri na ubangiji to ana nufin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka an san wannan sannan wannan izafa ce ta girmamawa an kirawo shi bawansa dan a nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallama da babban matsayinsa a gurin Allah a nuna cewa shi bawan Allah ne wanda yake bauta wa Allah bautar da babu wanda yake masa irinta shi ne wanda ya bi kauya ga ubangiji ya sallama komai da komai ga Allah ya sadu da gare shi ya yi da'a gare shi ya karɓi kunce-kuncensa bisa ƙauna da soyayya saboda haka ya cancanci a kirawo shi bawan Allah saboda haka wannan idafa ce ta tashrif idafatu tashrif ce ba idafatu ba idafatu ta'rif ba ba dan a nuna Allah ne ya halicce shi ba shi bawan Allah ne ai kowa ma Allah ne ya halicce shi kuma kowa ma bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa 'abdu rahmani 'abda da wanda wanda yake sama da ƙasa za su je wa Allah a matsayin bawa wanda ka kowa bawa Allah ne to amma da izafa ce an jingina shi zuwa ga ubangiji ko da miri na ubangiji dan a nuna matsayin sa babba saboda haka kalmar bawan Allah ba karamar kalma bace kalma ce da ke nuna girmamawa shi yasa Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban da wannan matsayi na girmamawa matsayi na cewa shi bawan Allah ne shi mai bautar Allah abdullahi anan ko abduhu bawa Allah ana nufin bawa wanda yake biyayya ga Allah da bauta masa bisa so da kauna ba bisa an tilasta masa ba saboda haka al'abdu huna bi ma'ana al'abidu lillah mai bautar Allah akwai al'abdu bi ma'ana al-mu'abbad wanda ko ya ki ko ya so zai yi wa Allah da'a ta wani ta wata sigar domin ka wa Allah da'a ta sigar kana so kana kana ji kana gani ta sigar kauna da biyayya da soyayya to za ka yi wa Allah da'a ta wata sigar ka ko so domin irin halittar da Allah ta'ala ya baka dole ka tafi a kanta ba za ka yi canza halittar Allah ba ka ci da bakinka ka shaka da hancinka ka gani da idanka ka ji da kunnanka waɗannan duk tsari ne da ubangiji ya sa maka a matsayinka na mutum da ya halitta kuma dole ne wannan tsarin ka bi shi ba za ka iya canza shi ba kaga anan ka zama bawan Allah ko ka ko so to akwai kuma al'abdu abdullahi bi ma'ana al'abidu lillah mai bautar Allah wanda ya bi Allah ta'ala cikin kauna da soyayya da girmamawa da biyayya to wala ita ce wato shine abin yabo shi ake yabo Allah ta'ala ya yabi annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wasu a wasu makamai waɗanda suke manya-manya a yayin da yake batu akan wani matsayinsa wanda yake ba karami ba ubangiji ta'ala lokacin da ya magana saukar da alqur'ani saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam babban matsayi ne da Allah ta'ala ya masa sai ya ambace shi da bawa tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira الحمد لله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا kaga sai ya kirawo shi da bawa saboda matsayin da ake magana a kansa na saukar alkur'ani matsayi ne babba haka nan lokacin da Allah ta'ala ya yi magana a kan matsayinsa na mai da'awa mai kira zuwa ga Allah mai bautar Allah sai ya kira shi da bawa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada anan an kirawo shi da bawan Allah saboda wannan matsayi da ake magana a kansa babban matsayi matsayin da ba ma mutum ba harta aljanu suka ni kauya, suka saduda suka zo suka yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna biyayya su gare shi da amsar abin da ya zo da shi kaga babban matsayi ne da Allah ya kirawo shi da bawa haka nan lokacin da Allah ta'ala yake yi wa ainihin kafirai kalubale da cewa su kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani idan za su iya sai aka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma da bawa saboda matsayi ne babba da Allah ta'ala ya bashi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli in har kuna shakkar abinda muka saukar wa bawa nan ma sai aka kirawo shi da suna bawa saboda wata wani matsayi ne babba saboda haka al'ubudiyatu lillah shine babban matsayi da bawa zai samu ubangiji ta'ala ya yabe shi da wannan yasa zamu ga annabawan Allah ubangi ta'ala ya yi ta kiran su yana yaban su da wannan matsayi na su bayan Allah ne wa zkur abdana daud zal aidi innahu awwa wa wahabna li daud sulaiman ni'mal abd innahu awwa wa zkur abdana ayyuba idh da rabbahu anni masani ash-shaytanu bi dhurrin wa 'adab haka nan wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar ubangiji ya ta kiran su da bayansa bayansa saboda babban matsayi ne wallahi Allah ce lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhu sayahshuruhum ilayhi jami'a ubangiji ya ce annabi Isa da ake cewa ba Allah ba eh, da ake ce masa Allah eh, dan Allah ba bawa ba Allah ce lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi almasihu isa alaihi salam ba zai yi kamar ya zama bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun kai har mala'iku waɗanda suke dab da ubangiji suke da kusanci da ubangiji ba za su yi kamar su zama bayan Allah don haka kalmar bawan Allah ba karamin matsayi bane Allah ta'ala yake zabar waɗanda ya so ya kira su da wannan shi yasa ubangiji ta'ala da zai yi yabi mu'mina yace wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا ce musu bayan Allah bayan Allah mai rahama saboda haka ka zama bawan Allah ba wato ba karamin matsayi bane shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la taqru la taqruni kama aqrat an-nasara Isa ibn Maryam innama ana عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله kada ku kuzuzuta ni ku wuce gona da iri wajen yabona wajen ba da matsayi kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzon ku ce bawan Allah manzon Allah wato wannan duk yabon da za ku yi bai kai wato duk wani yabo da za ku yi kai ku ce ni bawan Allah bane bai kai ku ce ni manzon Allah bane shi yasa Allah ta'ala ya zaɓi waɗannan kalmomi ya sa mana su a tahiya duk sanda za mu yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da su za mu za mu yabe shi ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba dadi ba rai saboda babu wani yabo da za ka yi masa sama da wannan dukkan wani yabo da za ka yi bai kai ka ce da shi abduhu wa rasuluhu in kai faɗi wannan to ka gama komai da komai da wannan Allah ta'ala ya kuzuzu ta shi a irin wannan manya-manyan gurare wurin da ake magana Isra'i fi subhanallazi asra bi 'abdihi bi 'abdihi dan a nuna cewa wannan ubudiyya mi kauya da yayi da saduda da mai da ga Allah da yi masa bauta da da'a ita ce ta kai shi ga wannan matsayi har aka yi Isra'i saboda haka duk nasarar da kake so a gurin ubangiji wani agaji da taimako ba za ka same shi ba sai ta hanyar ka mika wuya ga Allah ka nuna kai bawan Allah ne yayin da ka nuna kai bawan Allah ne ka mika wuya ga Allah to ka samu mabudin cin kowace irin nasara ce da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci nasara saboda haka ba za mu wato wuce gona da iri ba wajen sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da sifofin da suke na ubangiji idan muka yi haka to mun nuna rashin biyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba kuma bai amince ba a ɗauki wata sifa ta ubangiji a bashi dan da yana da yana tsakiyar sahabbansa tun lokacin da yaji sun yi wata kalma wacce take nuna cewa sun bashi wani matsayin Allah to nan take nan take zai daka musu tsawa nan take zai nuna musu ba su yi daidai ba wanda zai ce ba sha Allah wa shi'ta annabi ya ce ja'altani lillahi niddan kul ba sha Allah wahda in Allah ya so ka so annabi ya fusata ya ce ka mai da ni kishiyar Allah ka mai da ni kini ga Allah ka ce idan Allah ya so shi kadai kul ba sha Allah wahda bai kare shi ya ci gaba da abin da yake yi ba saboda ka wannan ita ce soyayya shi ne girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa masa matsayin da Allah ta'ala ya yabe shi da shi a manya-manyan gurare a manya-manyan munasabobi irin waɗannan to ka faɗa masa irin wannan sunan shi ne ka yabe shi amma yayin da Busairi mai alburda yake cewa da amma da asu nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa ihtakim ki cewa ka dai bar kakka faɗa abinda nasara suka faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama yadda suka faɗa wa annabin su kar ka faɗa masa kai haka amma duk abin da zaka faɗa na yabo kawai ka faɗa wannan ta sa ya saki bakinsa har ya rika sifanta Allah ya rika sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu sifofi na ubangiji ta'ala yana cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hudusil halith al-amal ya kai mafificin halitta ba ni da wani wanda zan je in nemi mafaka a gurinsa lokacin da wani gagarumin barari ya girka ko sai kai kaga wannan matsayi ne na Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama idan wani musiba ta taso ba shi ake kira Allah ta'ala ake kira shi karan kansa idan wani abu ya taso masa Allah ta'ala yake kira قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada haka Allah ta'ala ya ce ya faɗa ka ce ni ban mallakar muku wani wata cutarwa ba ko wani amfani sannan babu wani wanda zai tsare ni daga wani abin da Allah ta'ala ya kaddara mu lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada ko ba zan samu wani gurin da zan fake ba in ba gurin Allah yasa addu'ar da yake cewa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayk ya Allah babu gurin fakewa babu gurin kuya daga gare ka sai dai zuwa gare ka shine ubangiji wanda shi zai rara ka kuma a wurin da zaka kuya saboda ka shi yake da wannan قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ubangiji ya ce ka ce la amliku li nafsi naf'an wala dharra ban mallakar wa kaina tutarwa ko amfani ba ban mallakar wa kaina amfani ko tutarwa ba sai abinda Allah ya so wannan ita ce aqida ta tauhidi amma ba abinda shi Busairi yake faɗa ba Allah ya yafe masa saboda asali ba malami bane ko ma tarihin za za ta samu ba malami bane mawaki ne da yake yin waka da sarakuna haka da da masu wadata haka ana bashi abin nan irin da yadda ka taso sha taso kan koyar su abin da haka yake so ba ba ba malami bane busairi biyu ne akwai wanda ya zo daga baya baya shi malamin hadisi ne wannan yana nan sananne ne mai bi zawaid al masanid al ashara wannan babban malami tunda busair din sunan gari ne a cikin masa. da aka duk wanda ya fito daga garin sunan shi ana ce masa al-busairi to shi wannan mai alburda rajin mai alburda ba ba shi ba cikin wasu malamai ba ta karanta wani littafin hadisi ko wani littafin fiqhu ko tauhidi an ce maka na na mai alburda ne ba ba malami bane mawaki ne to kaga kuma mawaki fi kulli wadin yahimun ko ina ma za su iya tabir kariya abin da ya zo bakin su za su faɗa sai dai kuma in sun faɗa daga baya malamai su gaya musu cewa to wannan ba daidai kuka faɗa ba in masu ji ne su karba ko wanda ba su ji ne su ci gaba da abin da su saboda haka wannan abin da ya faɗa ba daidai bane ko ya ce wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam cewa yana daga cikin kyautarka ya rasulullahi duniya da lahira duka kyautarka ce Allah kuma cewa wa inna lana al-akhirata wal lahira da duniya dun namu kaga wannan ba ba ba ba daidai yayi ba haka nan yace wa inna wa min ulumika al lawhi wal qalam cewa yana daga bangare na ka ilimin abin da yake cikin lawhul mahfuz shi ma wannan duk abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yadda da shi ba idan ya ji jariya kamar da cikin sahih bukhari wata yarinya tana yaban tana yaban iyayenta da kakanninta tana faɗar jarumtar su lokacin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai take cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikin mu ma akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe yace kai bar wannan magana ko ma ki ci gaba da abin da kike faɗa na jarumtar iyayenki amma wannan magana fatta. inda yabo ne annabi sallallahu alaihi wa ba zai so ya haramta mata samun matsayin mai yabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka domin kada a samu kada wani ya zata cewa ko wannan matsayi babba da Allah ta'ala ya bashi da bai taɓa ba mu wani bawa ba gabaninsa ko kuma ya ba mu wani bayansa a ɗauka cewa ko ya wuce matsayin ubudiyya ya kai matsayin ubudiyya ubangiji Ala sai ya bude maganar da kiran bawansa dan yanzu maka wannan shine ya kai shi ga wannan matsayin zaman to wasa bawan Allah shi ya kai shi ga wannan matsayin subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma na makka masallaci mai alfarma na makka shine masallacin da annabi ibrahim alaihi salam ya gina annabi ibrahim ya gina ka'aba akwai fili da ya kewaye ka'aba din a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci wannan fili ne sai dai qurayshawa da sun yi gidan gidansu su a gurin kowa abin da kowace kabila sun yi rukunin gidan dajinsu a gurin da kuma hanya da suke biyowa ta kawo su wannan guri na Ka'aba wannan filin Ka'aba din to wani hanya da suke baiwa ita ke kira al'abuwa abwa ce babu bani Shaiba, ko babu bani sahab ko babu bani tay ko babu bani hashim hanyar da suke bi suke kira ba wani lokaci kuma in akwai wani abu a gurin sai a kira hanyar da sunan abu ce babu safa kaga safa sunan dutse ne to hanyar tana cikin dutsen ta babu safa amma ba wai gini ba ne, a wancan lokacin ba ba zabe yake da gini ba illa iyaka gidaje ne kawai suka makoce shi kowace kabila tana da inda take biyowa da shigo wannan guri wannan fili a kusa da shi ma abin nan kusai ya gina ya gina darun nadwa wato kamar majalisa ce ta dattawa waɗanda suke shawarwari in wani abu ya taso kusa da shi wannan ɗaki mai alfarma to haka yake har har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya bar duniya zamanin sai na Umar shekara ta goma sha bakwai da bayan hijira sai na Umar ya sa aka yi masa aka yi tanga aka zage shi amma gabanin wannan fili ne kawai aka yi dai kawai a je a yi tawafi a yi sallah a kai ba ba a zage yake ba to tun daga lokacin kuma sai aka shiga kuma kula da zage shi ko da shi har ya kai yadda yanzu kuke gani to wannan shine al-masjid al-haram a wancan lokacin ba ta kiran shi al-masjid al-haram kafin zuwa musulunci shi wannan gurin ba ta kiran shi al-masjid sai dai baitul lahi al-haram baitul lahi al-haram haka suke kiransa ba ta kiran shi al-masjid to ma kira shi al-masjid saboda guri ne da annabi annabi Ibrahim da ya gina yake cewa rabbana li yuqimus salah na gina wa musu dan tsaye da sallah gurin tunda al-masjid shine makar sujud wurin da aka yi sujjada ka yi bauta ka yi sallah sannan kirawo shi almasjid kamar ana ubangiji ta ala yana gaya mana cewa nan gaba zai zama almasjid ko da yanzu bai zama almasjid ba to nan gaba zai zama almasjid saboda haka wannan suna ne da musulunci ya bashi almasjid alharam tun daga wannan lokacin ake kiran shi almasjid alharam amma gabanin wannan sai da suke baitullahi al-haram ba sa cewa al-masjid to daga alqur'ani da ya fara sauka sai ya fara kiran fa wani wani haka shatar al-masjid haram sai suka fara jin sunan al-masjid haram to daga lokacin kuma sai ya zama haka da an ce al-masjid haram to ka san nan ake nufi ba wani guri ba ya zama kamar suna wanda yake al'alam ya kar zama kamar al'alam suna wanda zai zai nuna abu guda wanda aka sani shine wannan masallaci ce ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa almasjid al-aqsa shine wanda annabi yaqub alaihi salam ya gina lokacin annabi yaqub shi ya gina gurguri ne na ibada da yake ibada lokacin annabi dawud shi ba zo gina gurin annabi suleiman ya kara gina haikal dinsa gurin ibadarsa wanda shi da kira al-masjid al-aqsa an kira shi al-aqsa saboda yana nesa sosai tsakanin makka da sham tafiya ce mai tsawo kamar yadda muka ce tafiyar wajen kwana arba'in <coughs> fatake suke yi idan sun sun kama hanya za su je daga makka zuwa zuwa wannan guri kwana arba'in suke yi to aka ce masa al-masjid al-aqsa mafi nisa kaga kenan akwai kenan wani masallaci mai nisa amma bai kai wannan ba kamar nan ishara ce zuwa ga masallacin annabi masallacin annabi tsakaninsa da masallacin maka akwai tafiya akwai tafiya mai nisa saboda haka masjid ne shi ma mai nisa amma wannan al'aqsa shi ya fi nisa saboda haka kaga kamar ayar ta yi faɗi sunayen masallatai guda biyu manyan manyan ta yi ishara zuwa ga na uku da ba a faɗe shi baro baro ba amma zata na na kudu da cewa al'aqsa ya nuna kenan akwai wani wanda yake mai nisa amma nisan sa bai kai wannan ba shi yasa ake amfani da aqazut tafdil waɗannan masallatai guda uku masallacin makka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina sai kuma masallacin baitul maqdis shine masjidul aqsa su ne masallatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a gari sun ya ci kamara da gujiri da ido dogon tafiya don ziyarar wani guri mai alfarma ba wata magurare ba ce la tushaddu rihalu illa ila thalathat masajid masjidil haram masjidi hada wa masjid wal masjidil aqsa ba a nukar gari a yi tafiya mai nisa domin ziyarar wani wuri mai alfarma mai daraja sai waɗannan wurare guda uku masallacin eh, makka kuma masallacin madina na manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma masjidul aqsa Masjid masjidul aqsa shi ma a wancan lokacin ba haka suke kiransa ba suna kiransa masjid iliya masjid iliya iliya ɗaya daga cikin annabawan banu isra'ila fi masjid iliya amma daga baya bayan alqur'ani ya sauka ya kira shi da wannan suna al-masjid al-aqsa sai ya zama sunansa ne da an ce al-masjid al-aqsa za a fahimci kenan wannan ake nufi ba za a kawo wani ba za a kawo wani masallaci sabaninsa ba hadisi ya tabbata cikin sahihai hadisin Abu Dharr al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani masallaci ne aka fara ginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa masallaci da alfarma na makka sannan ce sannan wanne sai ce sannan al aqsa masallaci mafi nisa shine na kudus sannan ya tambaye shi shekara nawa ne tsakanin gina wannan da wannan shi shekara arba'in shekara arba'in tsakanin wannan da wannan bayan annabi ibrahim alaihi salam ya gina wannan sannan aka gina wannan wannan ya nuna nan tun zamanin annabi ibrahim isharar wurin take amma lokacin yaqub shi ya fara sa farsashin sannan har zuwa lokacin da annabawan banu isra'ila suka zo annabi dawud alayhi salam wanda ya kafa masarautar ta farko a gurin sannan kuma ɗansa suleiman ya zo ya kara shi gina gina haikal wanda shine masallacin da ya suke ibada a gurin wanda gaba ya kai ta samun eh, saboda laifukan banu isra'ila ana samun wasu suna ta kawo hare alaikum inda za mu yi magana nan gaba suna ta rurrushe gurin har lokacin da sai na umar ya zo ya samu bayan an yi an shigar da musulunci ya shiga sha a zamanin sai na umar ya zo ya samu gurin to ana ta zuba shara saboda akwai wata abin da wata kirista da ake kira filana kowa take ga sarkin sarakuna na rumawa a Constantine lokacin da suka karbi suka karbi addinin kiristanci ya zama tana tsananin gaba tana tsananin gaba da yahudawa yayin da ta shiga Qudus ta je aka nuna mata gurin da masallacin yake ta sa aka zuba shara a gurin inda kuma yake kabarin aka ce nan ne aka ce mata nan ne kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ta sa aka gina aka gina wata ɗauko shi a gurin wanda ake kira kanisatul qiyama har yanzu tana nan za ka ji ana kira kanisatul qiyama suna cewa a nan ne aka binne annabi isa kafin ya tashi wannan duk ba ba gaskiya bane amma dai so abin da suke faɗa kenan amma a gurin mu ba kashe shi ba ba soke shi ba a Allah ta'ala ya dauka ya dauka shi zuwa sama ne to amma so abin da suke faɗa abin da su suka zata kenan nan ya faru yahudawa sun kashe shi saboda haka suka suka yi wannan tocin a gurin ya kira kanisa kan kiyama lokacin Abdul ibn Marwan shekara ta 66 bayan hijira lokacin khalifancin Abdul ibn ibn Marwan shi yayi umarni a je a gina masallacin abin nan a je a gina masallacin Qudus aka je aka share wannan sharar da da su abin nan wa rumawa suka rika zubawa a gurin kuma gaba ɗaya sharar ta rufe gurin gaba ɗaya an mai da gurin kawai bola cikin da ake zubar da sharar. za ka share ya ya ya dora haiwa ibn raja raja ibn haiwa raja ibn haiwa ɗaya daga cikin manyan malamai na musulmi cewa ya je ya zama shi zai sha, jagoranci sake gina gudu aka gina cikin shekara bakwai daga shekara ta sittin da shida zuwa ta shekara ta saba'in da uku aka gina wannan guri da ta ya zama masallaci sosai lokacin da aka aya ta sauka ba a gina shi ba amma Allah shi ya kira shi ma almasjid kaga nan ma ishara ce zuwa cewa akwai ranar da zai zama masallacin ginanne sosai ubangiji yayi wannan kaga cikin aya guda ubangiji ya saka wato isharori bayan abin da ayat take nuna a baro kuma har ila yau karkashin ta akwai ishara zuwa ga wani abu da zai faru kuma ya faru masjidil haram a lokacin bai zama ginanne ba amma daga baya zama ginanne shi ma masjidil aqsa a lokacin bai zama ginanne ba kusan shara ne ma a gurin amma daga baya zama ginannen guri aka gina wannan kubba din a zamanin Abdul Malik ibn Marwan wannan kubbatu sahara da ake ta kubbatu sahara ka ganta an ana hoton ta an kai masallacin kudu za ga wata kubba shi kubbatu sahara dole duk lokacin Abdul Malik ibn Marwan aka yi wannan sannan ubangiji ala ya sanya Isra'i ya fara daga Makka ya tuke da ya tike zuwa masjidil aqsa sannan kuma a dawo makka in ka kula cewa shari'a ta annabi ibrahim alaihi salam wanda ita ce shari'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da da ita kuma ita ce shari'a da annabi sallallahu alaihi ita ce alhanifiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare ta za ga annabi ibrahim shi ya shine ya gina masallacin ka'aba shi ya gina masallacin ka'aba sannan ƴaƴansa shi kuke su suka gina su suka gina Kudus. annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi daga masallaci mai alfarma na Makka aka kawo shi Kudus dan a nuna wa quraishawa karfar alaka da take tsakanin sa da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa addinin da yazo da shi shine wannan addini sannan kuma da aka dauke shi aka kai sai aka dawo da shi Makka kamar ana nuna maka cewa abinda Annabi Ibrahim yazo da shi Makka har ya gina wannan Ka'aba saboda shi shine dayin ta Allah sannan ya je ya shiga Kudus. sannan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma dawo da shi Makka saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine shari'ar annabi shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam shine millat Ibrahim wanda ita ce shine addinin da yake cewa ayyan ta Allah shi kadai kada a hada shi da kowa sannan Allah ya ce allazi barakna hawlahu wanda muka albarkanci albarkaci kewayensa wato dan a nuna cewa guri ne mai albarka ba ma shi gurin ba hatta abin da ya kewaye shi ma yana da albarka idan aka ce abin da ya kewaye shi ba ya yi albarka to ina gare shi shi kan karan kansa kaga ba a ce allazi baraknahu ba sai barakna hawlahu da kuma maka cewa albarkar da take cikin sa ba ka tabbaci tunda hatta abin da yake cikin gefen sa ma albarka yake shi yasa gaba ɗaya kasar sham gaba ɗaya yake sham Allah ya albarkace su da ƴaƴan itatuwa da ba za ka same su a ko ina ba sai a can har yanzu a duniya ba inda suke da ƴaƴan itatuwa iri-iri na marmari kamar yankin sha saboda addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam ya yi musu liyastantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'i to wanzu ahlahu min ath-thamarat ka azurta mazauna wannan guri da 'ya'yan itatuwa to Allah ta'ala ya azurta su da 'ya'yan itatuwa iri sannan ga albarka da Allah ta'ala ya kawo na wannan masallacin a gurin sannan ga albarka ta isra'in manzo Allah zuwa gurin ga albarka ta annabawa da suka rayu a gurin su yi bautar Allah a gurin annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Isa annabi Yahya annabi Zakariya da sauransu duk wannan albarkatu ne da ubangiji ta Allah ya sanya a gurin saboda Allah ta'ala ce barakna haulahu mun sa albarka a kewayensa a nan za mu ga cewa ɗakin ka'aba ubangi ta'ala da ya magana sa bai yi magana albarka ba duk da cewa shi mai albarka ne إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ubangiji ya sifanta shi da cewa mai albarka ne amma ana sai a sifanta shi da mai albarka ba saboda su waɗanda ake magana da su sun san mai albarka ne saboda ka ba a buƙatar a tunatar da su amma masallaci na mafi nisa shi ne na kudus su dai larabawa ƙuraisha ba su ma san wani albarkarsa ba su kuma yahudawa tuni sun tuni sun watsar da abin da maganar albarkar gurin da sauransu ba su kula da shi ba to shine Allah ta'ala sai ya sifanta masjidul aqsa da wannan albarka din ba wai dan cewa shi yake da albarka masjidul haram ba shi da ba a masjidul haram yana da albarka amma ita albarkar masjidul haram ya ce a gurin shawa da ake magana da su saboda haka sai aka ce allazi barakna haula linuriyahu min ayatina dan mu nuna mata dan mu nuna mata kaga an ɗauke magana daga alghaiba an dawo al-sifat can baya Allah yana cewa tsarki ya tabbata ga wanda kaga lamiri na mutum lamiri na na uku wanda yayi tafiya da bawansa sai kuma aka dawo aka ce wanda muka yi albarka sannan aka dawo aka ce liduriyahu wannan salo ne na alqur'ani ana a rika caccanza lamiri daga lamirul mutakallim da kuma lamirul muqatab da kuma lamirul ghaiba ce dan mu nuna masa ayoyinmu wannan Allah ta'ala yana faɗar hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ce dan ya nuna masa ayoyinsa ya ga ayoyin ubangiji da idan ta faro ba a tafiyar da yayi zuwa can da mi'raji da yayi zuwa sama Allah ta'ala ya nuna masa ayoyinsa nuna masa ayoyinsa ya gansu ido da ido zai kare ki duk da yana da yaƙini da labarin da Allah ta'ala ya bashi na waɗannan abubuwa to amma gani da ido ba za ta daidaita shi da ji da kunna ba shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam shi roƙa yayi rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ka nuna min yadda kake raya matacce in ji annabi Ibrahim Allah ci awalam tu'min baka yadda bane ci a ah, na yadda na yadda walakin yadda inda kalbi da zuciya ta kara nutsuwa don kara samun yaqini to ka duba fifiko na annabi annabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi Ibrahim annabi Ibrahim roƙa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba aka bashi saboda haka ubangiji ya dauke shi ya je nuna masa ba tare da yaro ba a nuna masa ba ce lurriyahu min ayatina dan mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul basir lalle shi lalle shi Allah lamirin zai iya komawa ga Allah ta'ala wanda shi ne aka buɗe maganar da da tsarkake shi subhanallazi asra lalle shi Allah as-sami'u ne mai cikakken ji ne al-basiru ne mai gani ne saboda haka yana jin irin fafatawa da kake yi da Qurayshawa da mutanenka akan wannan addini su yadda da cewa daga Allah ne yana ganin irin abin da suke maka na cutar da kai kai da sahabbanka akan kace su yi imani da Allah ta'ala don haka sai ya yi maka wannan baiwa don ya nutsar da zuciyarka kuma ya kara kama hujja ga waɗannan musulkai waɗanda suke faɗa da kai akan addinin Allah saboda ka as-sami'ul basir anan zai iya komawa sai ce ga ubangiji wasu malaman suka ce innahu ana ana ana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa huwa samiul basir wato wanda Allah ta'ala ya nuna masa abinda ba kowa ya ga ya yadda shi abinda ba kowa ya ji ba ya kuma nuna masa abinda ba kowa ya gani ba amma salo na alqur'ani galibi irin wannan aya ta rufe da irin wannan zaka samu cewa yana komawa ga Allah ta'ala ne innahu huwa samiul basir Allah lalle mai yawan ji ne mai yawan gani saboda ka ya ji ya ga abin da yake faruwa shi yasa ya maka wannan baiwa ya dauka saka ga wannan ɗaukaka sannan Allah ta'ala ya ce cewa na Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il mun bawa annabi Musa littafi waja'alnahu hudan li bani isra'ila kuma mun sanya shi ya zamo shiriya ga 'ya'yan isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila muka ce da su kada ku riki wani abun dogara ba ni ba zurriyata man hamalna ma'anu ya ku zurriyar wanda muka dauka tare da annabi nuh innahu kana abdan shakura dan dai shi annabi nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah wato Allah ta'ala bayan yayi magana isra'ila da yayi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kawo kuma ambatan annabi Musa wanda sautari Allah ta'ala yakan hada ambatan annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi Musa ko ambatan alqur'ani da at-taura saboda kasancewar annabi Musa ya zo ya yi gwagwarmaya wajen ya ganar da banu Isra'il addinin Allah ya kuma ci nasara wajen kafa wata al'umma wacce ta ɗauko shirya ta ubangiji daga bayansa su ne yahudawa kafin su saki layi nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa wata al'umma ita ce a Quraisha larabawa da ya samu a cikin wani yanayi na tagayyara wani yanayi na rashin gata ya tattaro su ya koyar da su addinin Allah har suka zama wani abu a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a da'awarsa ya burkushe abokan gabansa haka nan shi ma annabi Musa alaihi salam ya ci nasara ya karya abokan gabansa sune Fir'auna da mutanensa to wannan ta sa ta ta'ala yake hada wannan da wannan cewa ataina Musa alkitaba mun ba wa Musa littafi shine at-taura waja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya wannan at-taura ta zama shari'a ce wannan littafi ya zama shari'a ne wato mai shiryarwa ne ga banu isra'il Allah ta takhidhu min duni wakila don kada ku riki wani wakili wato wani abin dogaro ba ni ba wato Allah ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi salam da littafi wanda shi shine abin at-taura wanda a cikinsa akwai shari'a a cikinsa akwai haske na anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha da nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu akwai haske akwai shiriya a cikinsa wannan haske da wannan shiriya ubangiji ta'ala ce ya kawo ma wani isra'ila su domin kada su rike wani abin dogaro ba Allah Allah ta tattazo min duni wakila sannan ubangiji ya saki kiran zurriyata man hamalna zurriyata da zan munada ne ni nida ma'zuf ayya zurriyata man hamalna ma'ruf ya ku zurriyar wanda muka dauko su tara muka dauko su tare da annabi nuhu wato zurriyar waɗanda Allah ta'ala ya tsere da kakanninsu su ya'ya ne ubangiji ta'ala ya tsere da kakanninsu tare da annabi nuh alaihi salam annabi nuh alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya ce ya dauki zurriyarsa da wanda suka imani da shi a cikin wannan jirgin ruwa bayan ubangiji ta'ala ya saukar da tufana ya cinye kasa gaba daya su kuma Allah ta'ala ya zama su suka yi saura wajen Allah zurriyatahu humul baqi muka sanya ta ita ce kawai sai saura to ubangiji ta ya wa annabi nuhu wannan saboda annabi nuhu ya kasance mutum ne mai yawan gode Allah mutum ne mai yawan mai da al'amarinsa ga Allah mutum ne mai yawan da'a ga Allah sai ubangiji ala ya tsere da shi daga azabar da ya kama mutanensa waɗanda suke masu mutunci ga Allah to anan kira ne zuwa ga banu Isra'il kira ne zuwa ga banu Isra'il cewa su gode wa Allah irin ni'imar da ya yi wa iyayensu ya tseratar da su daga ruwan tufana tare da annabi nuhu saboda annabi nuhu ya kasance mai godiya annabi nuhu kuma shi ne shine abul bashariya tsani bayan annabi adam Shi ne kuma uban mutane na biyu annabi nuhu alaihi salam da haka ku dinnan zuriyar sa ne tunda zuriyar sam ne ibnu nuhu ko daga wannan tsatsan kuka fito da kana annabi nuhu to tunda har kun fito daga tsatsan wani wanda yake godiya ga Allah to kuma ku zama masu godiya ga Allah ku zama masu da'a ga Allah ku koyi da iyaye ku domin koyi da iyaye wata fitira ce da Allah ta'ala yake wa dan adam yana son ya ga ya ya gaji mahaifinsa yayi koyi da mahaifinsa to ku koyi da mahaifinku musamman ma ga yadda yake innahu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godewa Allah ku tuna lokacin da Allah ta'ala ya ya halaka mutanen annabi nuhu. ya halaka su da ruwan tufan an gaya wa annabi nuh alaihi salam qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim Allah ya gaya masa cewa al'ummar ta za ta kasu biyu akwai waɗanda Allah ta'ala zai saukar da albarka a kansu zama masu albarka su ne wanda su yi biyayya akwai kuma waɗanda za su mantare bayan wannan zatar da ubangiji ya musu wato ana magana ƴaƴan da za su zo baya za su fantare kuma azaba mai tsanani ta tafe su to anan ana gaya wa banu isra'ila idan kun kasance masu godiya ga Allah masu da'a ga Allah to za ku zamo cikin waɗancan da Allah ta'ala zai wa albarka za ku zamo daidai da mutanen annabi Nuhu waɗanda ya tsira da su don haka duk wata azaba ta zo Allah zai tsira da ku idan ko kuka fandare to za ku shiga cikin ɗaya bangaren za ku zamo kamar waɗanda Allah ta'ala ya halitta shi ne wa uba sanu umamun sanubakkiruhum thumma yamassuhum minna azabun ne da kuma waɗanda za mu je da su dani kaɗan sannan kuma daga baya azaba mai raɗaɗi ta same su to nan jan kunne ne ubangiji ta'ala yake musu su zamo tare da mutanen kirki da godiya ga Allah idan azabar Allah ta zo sai tsira kuma yadda tsira ta da iyayensu idan kuma su ya kamata yadda aka halaka waɗancan su ma ba ka halaka nan za ka same su duba da cewa lokaci yayi za mu dakata anan sai kuma gobe insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh